karfe 6 da minti 15 daidai a birnin Doso masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasance da ku a wannan filin na muhawarar studio Klango wani fili na tattaunawa da ke gayyato masana domin su waye muna kai a fanni daban-daban na rayuwa yau da kullum waɗanda suka hada da ilimi, kiwon lafiya, tattalin arziki da kuma zamantakewa. wannan shiri na studio kalangu za ku iya sauraron mu ta hanyar rediyo ka abokanan hulɗa studio kalangu 52 a cikin yankuna takwas na ƙasar nijar muhawarar ta ta yau za ta karkata ne bisa ga matsalar samar da ruwan sha ingantattu a garin doso a jamhuriyar nijar duk da yawan al'umma kaɗan daga cikinsu ne ke samun ruwan sha isassu bisa da ƙididdigar da ma'aikatan ruwa ta tsabtar muhalli ta fitar a shekara ta 2020 kashi 49 cikin 100 na mazauna birane ne ke amfana da ingantattun ruwan sha idan muka kwatanta shi da kashi biyu cikin ɗari na mazauna karkara a lokutan tsananin zafi al'ummar garin doso na fuskantar matsanancin matsalar ruwan sha lamarin da ke haifar da karamcin ruwan sha ga al'ummar duk da saka hannun jari a wannan lamarin tare da bakin da muka gayyato za mu nemi mafita fahimta ta hanyar tunani bayani da nazarin halin da ake ciki domin samar da ingantattun ruwan sha a birnin doso don haka muna farin ciki da lalemar habi da karɓar abubakar muhammadu wanda aka fi sani da abdulsalam daraktan jiha a hukumar kula da ma'aunin ruwa a yankin jihar doso darakta barka da isowa a wannan dandalin na studio kilangu masha Allah kani kuma muna tare da Musa Mummuni mamba na kungiyar masu amfani da ruwan sha a Toso. Musa Mummuni barka da isuwa barka ka dai gode da kuma madam Kadi Yaro wakilar kungiyoyin mata a jihar Toso. malama Kadi barka da warhaka barka da ganin shuna barka ka masha Allah godiya ta musamman ta a gare ku da kuka ba mu damar wato gayyato ku a wannan dandalin na muhawarar studio kalangu ni sunana na na hadiza san kuma zan jagoranci wannan shirin a don haka zan fara da ku abubakar muhammadu wanda aka fi sani da abdulsalam kana daraktan jihar a hukumar kula da ma'aunin ruwa a yankin doso a nijar musamman ma a yankunan karkara kashi 64 cikin 100 na al'ummar kasar ba sa samun tsabtatattun ruwan sha a cewar unicef yaya garin doso yake fuskantar kanta a wadatar da samun ruwan sha assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu alaikum salam eh, sai mu gode muku mutane studio kalangu da kuka ba mu dama wannan a halarta wannan muhawara mhm. Da mu bayyana mutane abinda doso garin doso kuma mu ce jihar doso gaba ɗaya ta ce ciki mhm. fannin ruwa da tsafta na'am eh, kahin in ba da amsa wadda ga tambayar taku mhm. sai in fara da haɗin jihar gaba ɗai ita dai jihar doso jiha ce wadda allah ya ma ni'ima samun ruwa ma kama da ruwa wanda a kwanci bisa ƙasa mhm. da ruwa na ƙasa sai mu ce alhamdulillahi don in mun ka ɗoka ma fannin ma isa isa tana ta yanku wagi jihar tamu ta doso bisa kan kilo 180 mhm. wanda muna da kilo 80 cikin jihar gaya kilo saba'in cikin jihar falmai da kilo talatin cikin jihar dosu mhm. don ka wannan ni'ima ce babba wajen ruwa wanda aka kwanci bisa ƙasa muna da tabuka wanda an kasan da su su 525 wanda cikin su muna da 130 wanda ba su haƙi a dinde wanda kullum suna da ruwa sai muna ta dawo muna da kuma 112 wanda su kuma suna rikaya gaskiya suna kaiwa har kusan haɗo ruwa suna da ruwa don kun ga wannan ni'ima ce babba muna da ruwan ƙasa tubarakalla masu ɗumbin yawa yanzu kila matsala inda take inda ake isa ta wajen haƙo waɗannan ko mu ce wajen unhani da waɗannan ruwa wanda albarkata albarki albarka wanda Allah ya ma wannan jihar ta muta dosu to dan kuma wajen tambaye kewa da garin dosu garin doso alhamdulillahi a shekarar bana da yanzu ga yanzu magana da muke muna da masu abin daga bamu ruwa ke inda muka haƙo ruwa furaji goma sha uku furaji goma sha uku masu ba garin doso ruwa muna da shato uku wanda shato guda yana da metar kibi ɗari shidda kuma ko mu ce litir dubu ɗari shidda guna biyu yana da ya shi ma yana da litir dubu ɗari shida sannan karamin su yana da rabin su dubu litir dubu ɗari uku wannan da saboda in waɗancan furaji goma sha uku sun ka haƙo ruwa inda za a tana da ruwa kafin a wanzar a wasa da su cikin inda jama'a za su ya su yi unhani da su kenan in kun ka diba in mun ka lisa in mun ka dan kesta a yau bukatan mutanen garin dosu ya tashi kamar kwatamkin tono 65 a wuni a ga yanzu a wuni ana bukata kama tono 65 abinda ake iya haƙowa ake iya bayarwa ya tashi kama litir eh, ko mu ce tono dubu hamsin da biyar. Kunga akwai ɗan akwai hanyar zuwa akwai tazara mu ce kusan dubu a tono dubu goma. Amma dai sai mu ce alhamdulillah in mun ka danganta wadata ruwa na garin doso dangance da sauran birane na Nijar. Don saboda in muka dan muka dan yi raskwana za mu gani kamar bisa kan mutum 100 na garin doso a yanzu haka mutum 84 duka suna da ruwan sha. In nace suna da ruwan sha ba tabbata bane mai a ce ruwan shan nan suna da shi dindindin a kowane lokaci kamar wanda ake ake so. Lalle abin da gwamnati ta sama gaba gurin gwamnati shine a kowane lokaci musamman 'yan birni in ka tafi wajen famfon ka buɗa a ce kana da ruwa hmm. kowane lokaci shine gurin gwamnati kuma shine abin da an kai so amma in ba a samu an ka ce in ba in mutum bai samu ka ka sha nono ga uwa sai ka sha ga kaka to in ba ka samu wannan in ba a samu wannan ba in dai ga ini in mun ka ɗauka yanzu muna misali karhe kaza mm-hmm. zuwa gobe karhe karhe nan ya dawo a ce cikin cikin cikin awa 24 nan ko lokacin da tabbata in ka zo cikin angon za zaka samu ruwa to deja wani ci gaba ne wannan shi wannan shine amsar ce kaman tano ne nawa ne kamata a ce dindindin ya an samu wanda zai wadatar da al'umma to shi da shi da na kaman yanzu bukata mm-hmm. bukatun an ka ɗauka kaman nan mm-hmm. cikin a kiyasin a kiyasin a kiyasin na na na na na minister namu eh. akwai iyaka adadin abin da ake ɗauka kowane ɗan adam abin da zai amfani da shi mhm. in mun ku ɗauka cikin birni mhm. kowane ɗan adam ana kesta yana yana son gidan bukatun shi litir litir eh, eh, da biyar a cikin inda cikin birni ne mhm. in cikin ƙauye ne ake ɗauka litir ashirin duk ini to waɗannan su ne ake ake gamawa ake ake lisaha da adadin mutane na na garin sa aga ga bukatun mutane na garin to shine nake bukatar na garin su a yanzu haka sun tashi tono dubu sittin da biyar ana samun su a wuni haka a yanzu yanzu abin da aka samu tono hamsin da biyar ne ake dubu hamsin da biyar ne ake samu yanzu mm, an samu dan akasi an samu dan akasi amma an samu ci gaba bisa kan shekarun baya to masha eh. Allah haka take a cewar kuma masana karamcin ruwan sha na iya haifar da dalilai daban-daban misali muna iya ɗaukar kamar gurɓacewar ruwa da kuma taɓarɓarewar ruwa da dai sauransu menene wato musabbabin karamcin ruwan sha a doso to lalle sai mu ce abin da iya kawo karamcin ruwan sha a doso akwai wasu dalilai wanda ka aikin mu ko mu ce wanda muke su ma sun kasa ma nani society wanda aka ce ma Nigerian da zo wanda mutane za sun kai sani biska eh, sin sun ka kwatanta muna lalle akwai mu ce tiyuna na cikin gari akwai wanda akwai angonin da tiyuna sun yi kadan sun yi sun yi kamar sun sun baci ba su yi sun tsufa tsuntsuwa rezon yana da bukata a sake shi don akwai akwai ferta da yawa akwai ana ana ruwa na na gaban zadohi to wannan yana ka karamki amma in magana cewa wanda bai koshi ba an gama shi da kare kaga kuma ba kan ba aiko wace ba to kenan kaga dama ba a wadatu ba a san ba 100% eh, kuma yanzu ana kan cikin abin da ake samu kuma saura na ta gaban kaga an samu ci an samu tikas kenan sannan akwai bukatun ruwan daga karuwa a lokaci a lokuta musamman lokacin zahi lokacin zahi idan muka ɗauka kamar irin shekarar bana da wanda gashi azumi ya zo kuma lokacin tsananin zahi kaga bukatun bukatun jama'a za su za su yi yawa za su yi yawa to waɗannan za su kawo sai ga kawai ruwan sun ruwan za su yi mutane za su yi mutane kaɗan za su yi mutane za su yi mutane kaɗan mhm. kuma ga tubarakalla girman gari gari na ta karuwa sannan hankali garin sai eh gari gari na ta karuwa mhm. kenan an ce gari na ta karuwa dole ne an ce in ba an ce kuma in ba in ba ruwa ba rayuwa kenan dole ne duk gari inda ana son wadata dole ne gari na karuwa kuma abin abin abin mashayar ruwan suna karuwa kamar da garin nan karuwa za a samu wadata to wannan duka in ba in ba sai tare da juna to za a samu na akasi yanzu wanda abin yake mhm. Mhm. har ila kuma ban zan sake dawa bangaren ko a cewar unicef a nijar mazamna yankuna karkara da dama ne ke shan ruwan tabkuna eh, idan muku ɗauka wanda suke shayar da dabbobin kuma har ila da su ne kuma suke amfani shin akwai haɗari a tattare da wannan warai da gaske malama nana lalle in ba ya kama tilas ba mu son a ce mashayan ruwan musamman nike mashayarun ba ma ba ma wai inda ake ɗaukar ruwan kamar mu ce forage ko a mm. wani wata in ka tayi abin ci abin bakin ciki zaka gani mm-hmm. mashayarun ma kamar recipient abin da ake aikin amfani da su ma mashayarun ma su ne ma gudan ne shi ne dabbobi ga amfani da shi shi ne mutane ga amfani da shi mm. kaga wannan babu tsafta da mutum ya ga wannan ya san da babu tsafta to dan shi ne ana iya samu irin lalle ana a samun cututtuka wanda ka iya samuwa da irin waɗannan abubuwa in dai babu tsafta dan an ce lalle ruwa su ne rayuwa amma kusan rayu kusan rayuwan nan akwai rashin lafiya akwai hadari mhm. ba wai kowane ruwa ne su ne rayuwa ba sai an kiyaye kuma ruwa yana da muhimmanci da yawa cikin cikin jikin dan adam don don haka dole ne musu mutum sai ya kula da ruwan da zaka ruwan da zaka sha dan saboda ka tabbatar da lafiyarka to wannan shine kawo ana samu irin wannan ba a ciyaye ba irin cututtuka wanda mun kai sani irin gudanawa su kolera hatta da ciwon shan innan ga ga suna dai har ma ciwon typhoid ga wanda wanda wata nan ga damu mutane duk abubuwa ne wanda ake samun ta shan ruwa wanda wanda basu wanda basu inganta to dan shi na ma yanzu ma idan gwamnati abin da ta sarama ma duk yawanci inda yanzu inda za mu sabin mashayan ruwa na macaya wanda muka ce ma ga turanci station de pompage pastoral shatuna ne wanda ake yi musamman dan macaya mm. to in an kai su nan to ka sai a kebe sai a jatiyo a kai a yi kanu pampuna a jera mm. wanda su macayan ga zuwa can su doka jirage inda bisa ga shan ruwa kuma ga kanun famfuna can daban mhm. inda mutane inda inda masu masu bisashen ga shan ruwa ina mhm. ana son a bambanta ko ga ga mashayan bisashen ga mashayan mutanen can mhm. dan saboda su kiyaye lafiyar su wannan guri shine gwamnati ya sama gaba duyanci yanzu inda mun kai irin wannan station de pompage haka ne kuke kuke iske modelin madalla <clears throat> kafin in zo gare ka Musa Mamoni akwai har ila yau director tambayar ta mu da zamu mika maka wani adadi ne adadin ruwa ne eh, ake a halin yanzu haka to yanzu dai muka ɗauka a jihar Doso muna da bisa mutum ɗari jihar Doso gaba ɗaya mutum sittin duk suna da ruwan sha sittin da shidda mutum sittin da shidda suna da ruwan sha suna da ruwan sha a cikin a cikin a cikin a cikin karkara a cikin mm-hmm. karkaran mu ta Doso mutum sittin da shidda don kaga mutum mutum sittin ba su kai amma amma an an kara sai a ɗauka ba kamar mutum sittin da bakwai kun ga wanda shike a lauke in an ka ɗauka na ƙasa gaba ɗaya cikin Nijar eh, eh, mutum hamsin ba ɗaya bisa ɗari su a da ruwa. Kun ga mutum eh, a doso mutum sittin da shidda amma ƙasa gaba ɗai mutum ah, eh, mutum hamsin ba ɗai. Mm. Kenan kaga doso tana saman ma na ƙasa gaba ɗai. Mm. Eh, jihar ma daga bin jihar da ma ga bin doso su ne jihar Agadez. inda ake ada akwai mutum sittin ba biyu mm-hmm. bisa ɗari sannan jihar Difa mutum hamsin da bakwai. to ku gani kenan jihar doso gaskiya lalle sai mu ce alhamdulillah lalle sai mu ce alhamdulillah akwai gaskiya an yi an yi gwamnati ta yi gwargwado ta yi bakin nata kokari kuma tana mhm. cikin yi mhm. insha Allah masha Allah hmm. haka take mun gode kwarai da gaske musu mun wannan karon naku ne a cewar UNICEF mafi yawan mace-macen jarirai da kuma kankanin yara a yankunan karkara na Nijar na da nasaba ne da gurbatattun ruwan da suke sha rashin tsabta da kuma samun isassun ruwan masu tsabtan da suke sha shin mutane suna samun ruwan sha a doso to alhamdulillah ba ni da mai magana da zai bambanta sosai da hydraulic sha Allah ta'ala saboda muka san da cewa shekarun bayan nan eh, an yi abubuwa da yawa wanda suka rage matsalar ruwa mhm. sha a nan eh, jihar doso yanda kauyuka suke da yanda babban garin doso mhm. ya ce akwai bambanci sosai mhm. saboda an duba a nan gari dai shicin gari dai a ce komin irmen dai ana gaya abubuwa da yawa wanda su sa ruwan sha eh, ana iya a ce ma ba matsala yadda director ya ce eh, akwai wuya ka samu bangaren ko a ce gabas ko yamma ko kudu ko arewa inda mutum yana yi rana guda daga saye zuwa saye bai samu ruwa ba a kobiya ba a yi kwana guda gaba daya a ce mutum bai samu ruwa cikin wanho kenan e, ba a ce matsalar ruwa inda a, rana dai kana iya ka samu ruwa ko mm-hmm. saka dare ne ka tashi dai kana iya ka samu ruwa mm-hmm. to kenan a garin da babu mm. amma a kauyuka ana samu matsalar ruwa sosai a kauyuka da dama saboda e, ka Eh, ba a gyara abubuwa da yawa ba yadda yana sa mutanen da dama suna samun ruwa musamman ma a wannan lokaci da muke cikin damana mm, a damana mutanen da dama suna bari babban garin nasu e, kuma su ta cikin mai aka ce gonaci can ne za su rayuwa cikin gonaci ma akwai wuya mutanen su samu ruwan rijiya kenan wani wani ruwa shi ce gasa ruwan na kananan tafki nan da ake samu cikin abin gami ake cikin gonaci e, eh, ko ko goru ko su ne su ce gasa to wannan ruwa ma ba a yi a ce yana da sar a biya a ce doso bai da matsalar kaman wasu yankuna wannan matsala ba ma kasan eh, ba ma garin doso ba ko a ce garin eh, kasan Nijar ha ko kasashen waje in ka ta kotonu ma ko Cote d'Ivoire ne kana iya ka samu waɗannan matsaloli in gari na girma akwai wuya a da abin ga miyakta da mm. haka ne kuwa mm-hmm. akwai da amda yanzu Malam Musa a mm-hmm. cewar masana a fannin wato ruwan sha da tsabtar muhalli matsalar samar da ruwan sha ta hanyar rashin jari ne akan iya cewa shine ke janyo matsalar samun ruwan sha me za a iya yi don ganin cewa hukumomi a matakin koli sun samar da isassun ruwan sha a jihar Doso kasan direkta ya ce yanzu sun yi wani abu in an duba ma an san da cewa kamar a dauka shekara alifa eh, dubu biyu da ashirin biyu zuwa yanzu akwai bambanci sosai mm. kamar yadda aka kuka da e, shekarun baya na an yi wani abu to abin da ake so shine a kace ma'aikatan na ruwa wanda ake ce Nigeria ne da zo su ci gaba su ci gaba da su iya ayyuka da yawa insha Allah ta'ala ka je abin da director ya ce kuma haka ne ba ka samu rana ko a ce sati da ba su ta ba an ce a wani tuyo ya fashe nan wani tuyo ya fashe nan wannan ma ragar ruwa shi ce sai ka gani madalla sai mm. ka gani an yi rana guda ruwa yana ga zubda a banza akan banza mm-hmm. insha Allah ta'ala to wannan bai kamata ba banda wannan ma eh, ya kamata eh, in an ce an jina sun san da cewa su yi abin akwai me aka ce hulda da urbanism mm. su gani yaya za a yi abin ga in ana jina sabbin ungoyi su ma su san da cewa ya kamata wajen sabbin gowiga a yi connection su samu ruwa insha Allah ta'ala. Mun gode sosai Malam Musa Mumuni zan waiwayo gare ku malama wato Hajiya Kadi Yaro eh, ku ne wakiliyar kungiyoyin mata a nan jihar Doso. Tabarbarewar ruwan sha na iya haifar da tabarbarewar tsafta a cikin gidaje. Me za ku iya ba mu ganin cewa wato wannan matsalar an samar da wadatattun ruwan sha a garin Doso? To, Assalamu alaikum studio Kalangu. Mhm, in ba ku amsa ga tambayoyin da kuka yi mini godiya ta musamman zan kama studio Kalangu tunda ana sauraron emission ɗinku mata sun yi yawa cikin aiki mu mata farin ciki ne gare mu a ce bisa bangarori da yawa duk ina ji ana ji mata kun suna iyawa suna gabatar da aikin su yadda ya kamata wannan godiya na musamman ne da za mu kawo ma studio kalau Allah ya kara eh tambayar da kuka yi mini kuna da gaskiya mhm. tunda mata mu ne masu zama cikin gida mu ne masu ayyuka daban-daban mhm. kenan in an ce mace an ce aiki da yawa aiki da yawa don a tsaftace gida sai da ruwa ruwa muna yi da shi muna kwana da shi muna tashi da shi amma muna kawo e, kira da babban murya ga 'yan uwanmu mata abin da allah ya baka ka iya tanada shi a iya tanada shi in mm -hmm. ana tanadawa wani 'yan matsaloli kankanan nan ma da muke samu na wani lokacin an zo wata 'yar zuwa wata 'yar babu ruwa in muna kiyayewa da banata ruwa da yawa cikin gari muna iya kiyayewa da su e, fanni na biyu kuma mu iya yi aiki da misali misali kaman an yau bido guda na maka aiki ka daidaice bido guda nan ya zamo rabi ne zai maka aikinka ka mhm. yana kawo muna e, taimako sauki cikin ayyukanmu kuma yana kama ma'aikatan mu ruwa sauki cikin ayyukansu kamar yadda dan uwan mu yake musa ne sai ka ga wata ruwa na ta tahiya akan banza da wuhi bale gare mu mata kan famfo ya ɓaci ba mu iya tsaya mu kama ma mai gida mu ce to a gyara ko ko mu tunar sheshi tun da ayyuka ya musu yawa zuwa cikin gari ya musu yawa wurin ma'aikata suka tuna da ma'aikata ko ko gyare-gyare suka tuna da shi kenan da kaga kan famfon ka ya lalace ko wani wuri na digo kai maza ka gaya ma mai gida bale ma mu mata aiki ne da kanmu muna iya yi mu yi shi mu kawo mu mata taimakon mu cikin rayuwar gida na gyara gida mhm. Shi ne misalin dai da za mu kwatanta ma 'yan mu mata yawa bannan nan da muke na ruwa mu rage yaya za mu rage kun shi director ya ke in an ɗauki misali ga aiki da ruwa mace guda duka ana mishi misalin litar 75 ga ini kenan in mun kawo gyara cikin mu sai mu zo ga litar sattin ga ini a kan me bai kai ba kullum sai mun ta'i ga famfo mun bude kan famfo mun ɗebo ruwa muna da biduduwa muna da kwafofi manya muna da eh, jarkal manyan nan in ka cika ka kawo ka aje kake ba yaran ka horo tunda kai kana iya ba kanka horo ka rike <laughs> amma gami da yaro sai an yi biye sai an yi biye sosai da sosai abin da buta guda na yi bai kai ba sai an cika so. kenan wannan duka mun kawo shi cikin gyaran rayuwar mu. mun kawo shi cikin gyara tahiyar da ayyuka cikin gidajen mu. muna iya kiyayewa da abu da yawa tunda mudiba akwai wata misali kamar yadda Direktar Musa ya magana shi mm-hmm. yau matsalar da da na ruwa cikin garin Doso sabon karce ne. Mm. Tsohin karce ba mu da wannan matsala. Mm-hmm. Kuma bale bar zuwa yanzu da muke cikin ba mu da matsalar ruwa ko ina a Doso. a lokacin da duk ka tashi ka bude kan famfon ka akwai ruwa kuma bayan shi wannan da wuya ka gani a ce yau an yi ini guda ba a mata taba yi an tuka mun daɗe marabinmu da wanga problem ɗin. To ma da lahari ila ina nan tare da ku dai Hajiya Kadi Yaro eh, menene illar wannan matsalar da ake samu a cikin gidaje? To illar da muke samu cikin gidajenmu dai rishin shirye-shirye ne rishin gyara mutum ya tsara kanshi tsarin kanka ne. Mm-hmm. Paske yau kuma alhamdulillah muna iya cewa wani tsarin nan an ci gaba tun da yau nana kina iya shiga cikin gida goma takwas duk kina samun inda akwai masayar ruwa kina iske biduduwa kina iske jirkal da yawa kai gwamnati ta ma kyauta ta muna abun kwarai tun da ta ka sani da yake akwai wani lokacin da muna samun ruwa akwai wani lokaci da ba mu samu hmm. kenan wannan duk ya ka muna lissafi ya kamuna tunani sai mun neme biduduwa hmm. mun cika mun a ashe saboda kakka tashi cikin gidanka ka ce yau da sai baka da ruwa wannan duk mun tanada hmm. abin da yayi saura dai gare mu mata mu san Eh, abun ga aikin da muke in so gudana maka aiki bai kai sai ka ɓanna ta ka kai so biyu ko so uku in buta gudana maka aikin ka bai kai ba sai ka cika so ka ɓata mu zan muna sara muna dibin bakin gatari tun da ni yau misalin da doktor ya bamu bisa kwatamcen da abin da dan adam guda duka na in shi cikin rayuwan shi na ruwa kenan yau in mun kawo gyara cikin ba mu kai ga saba'in ko litar hamsin na iya gyara muna rayuwa cikin gidajenmu. Masha Allah mun gode kwarai da gaske malama Kadi Yaro. Haka ne masu sauraron mu godiya ta musamman ta a gare ku sai mu dan futa kaɗan kafin mu je da kashi wato na biyu a cikin muhawarar tamu mai taken matsalar ruwan sha a birnin Doso. haka ne malam abubakar wanda aka fi sani da abdulsalam ku ne darakatan jiha a hukumar ma'auni ruwan sha a yankin doso sai na ce manyan albarkatun ruwan sha ko kuma ce ruwa guda uku ne idan muka ɗauka su ne ruwan sama ruwan ƙarƙashin ƙasa da kuma ruwan isa menene hanyoyin samun ruwan sha wanda za a iya cewa gashi tabbata azimin ne a jihar doso wanda za a iya cewa kuma shine hanya mai ta magance wannan matsalar lalle in muka tsaya ga garin doso birnin da su kadai kama wadda ne haɗi can da harko mhm. muna da ga yanzu forage guda goma sha uku wanda gaba mu ruwa mhm. kuma muna da shato guda uku wanda kama wadda ne haɗi guda na da na iya na iya eh, yirki ruwa litar dubu ɗari shida na biyu haka na uku kuma rabin su ne mhm. kenan litar dubu ɗari uku wannan su ne abin da gare mu cikin kenan mu ce yanzu ruwan kasan su ne muke haƙowa ta hanyar furajukan nan a faraj guda goma sha uku don mu ba mutanen garin doso ruwa wannan abinda a cikin garin doso a yanzu maganar mu ce a yanzu haka shi ne garin dosu cikin karkarin ne kuma su ma alhamdulillah muna da eh, shato shato shato iri iri muna da shato wanda ga ba gari ruwa wanda gari guda ne yake ba ruwa muna da shato wanda ga ba gari ga shato guda mai ba gari ruwa da yawa ruwa muna da shato wanda sai an zo wurin shato a doki ruwa muna da kuma in shato na wanda an kai musamman dan bisashe muna da rijiyoyi muna da kuma foraji taka taka haka eh. to me za a yi domin takaita wannan matsin lambara kan albarkatun ruwa yanzu abin da ya kamata hmm. ya kamata a ce an tanada kamar fari kun ji na ce muku muna da kashi mutum eh, muku ɗauka garin doso muna da kama kashi eh, mutum tamanin da hudu bisa ɗari wanda a doron sha kenan har yanzu akwai tazara akwai abin da ya kamata mu dan gurin gurin ne kamar da malam kari da musa son kawai idazu mm. gurin shine a ce kowa na da a kowane lokaci wannan shi gankan shi shine gurin gwamnati shi ne gurin gwamnati a kowane lokaci ka tashi musamman cikin birni mm-hmm. ka tai wajen famfanka ka mirda ba ka masa kan wai ina iya zuwa in iske babu ruwa shi ma hita cikin cikin rayuwa lalle shine shine guru shine gurin gwamnati don ga haka nan muna son muna da akwai gurin a ƙara masu farajuka na haƙo ruwa cikin garin doso kuma a ƙara mashayan ruwa cikin karkarin ne kuma waɗanda a akwai su ma a gyara su don saboda mashayan ruwan cikin karkarin na namu da cikin birni su tahi yi dangance da tahiyyar yawan jama'a don tanke mashayan ruwan gyara su da sabin ba su tahiya wadda jama'a ga karuwa to mhm. matsaloli ba su kai mhm. dole na tare kama su ta a minister namu mai kula da ruwa da tsabta da gandun daji akwai kesta ko wace misali rijiya an kesta mata mutum 250 ya kamata su sha ruwa gare ta amma ba mamaki ka ka iske gari mai mutum dubu da wani abu kuma rijiyarsu guda ne rijiya guda ni ko shekaran jiya na ga gari wajen wannan wanda na ta cikin su masu irin wannan matsala to kun gani in ba in dai in dai abin bai zuwa tare kullum ba ba ba rabuwa da matsala ba rabuwa da matsala eh. ganin cewa matsalar ruwa a nan jihar Dosu tsohuwar magana ce a ganin cewa kuma yanzu akwai sabbin hukumomi a kai a ƙasa ko akwai wani alƙawali da an ka ɗauka domin cimma wannan burin lalle akwai akwai alƙawali akwai alƙawalin da Spain ta ɗauka wanda ita ke babba society wadda ta gwamnati wadda kula da harkar yin waɗannan eh, mashayan ruwa dan wadda kun sani ita waccan ita nigeria da zo kamar ita tattalin ne take yi bayan Spain ta yi ita wagga sai ta tattala don in an kai abin in babu tattali kuma har yanzu gidan jiya ana dawo gidan ce ba eh to mhm. Spain tana da ta dauki gurin za ta kara mashan ruwa a cikin garin birnin Doso ta hanyar yin forage 24 a garin Kwaigoro hanyar Yamai da nan za a yi akwai shanda da kafta wanda za a yi wanda za a yi forage 24 wanda da nan za a jayo za a ƙara shatuna kuma wanda za a yi wanda za a samu wadatar ruwa sosai sosai cikin garin eh, eh, doso mm, insha Allah akwai suna wani proje wanda aka maka eh, proje tura capital regional wanda doso tana cikin su to insha Allah nan da ba da dadewa muna sa ran matsalar ruwa zai zama tarihi abin baya mun gode kwarai da gaske masu sauraro za mu je a kashe na uku a cikin wannan muhawarar tamu ajiya kadi yaro zani dawa bangaren ku wace shawara ce za ku iya bawa hukumomi domin shawo kan wannan matsalar shawarorin suna da dama sai dai mu yi a takaice eh, shawaran da muke so na farko mu ba gwamnati a ba ma'aikatan mu na ruwa kayan aiki an bayan an ba su kayan aiki a ba su sani su zama masu ƙwararru da ba Nijar kaɗai suka yi aiki a zama a fagen duniya gaba ɗaya ana iya kiran su su kai taimakon su na yin aiki e, na biyu muna so a daha ma kominonin mu suma inda duk aka yi sabon gina tun da matsalar da gare mu kenan dosa yau da jihar wuta da ruwa tun matsalar kenan kartiye sabin nan da ana gini na sabo ka kare gidanka saboda babu tiyo da ya kai ga gare ka dole sai ka zamna ka dan shira kai ka tunda a cikin sandin da muka shi mutane na hudi da an yi sabon gini kare e karce dole sai a kai ruwa da wuta amma muna da karamcin wannan cikin rayuwar kenan wannan ma babban kuka ne da zamu kai ma ga gwamnati ya diba ya gani tunda yau da ruwa wuta bai ma ba a ma damu da shi ba kamar ruwa kamar ruwa tunda ruwa in akwai karamcin ruwa ga gari dole wahala tana yin yawa tunda kun san niger kashi ɗari wajen kashi saba'in da biyar dukan mu aikin gona muka kenan a lokacin nan dole ka koma cikin noma e cikin gonakinka da ruwa kaka hwana mhm. tunda nan ma muke dafa tuwon nan muke wanka nan muke komi kenan gwamnati ya diba ya gani rijiyoyin da adda kwai da ko da furaji za a yi hakan ga cikin tsakakkanin gonaki su ma a diba matakin da za a ba ma'aikatan mu na ruwa su samu hanya da za su bi iri waɗannan matsaloli mu kiyaye da su gwamnati ya diba ya gani cikin tahiyar da gyara kasar ga yaya ne kayan ga namu da suka tsuha da suke kamuna illa na ɓannan ruwa cikin lokaci ƙalilan a takaice da za su kama ma'aikatanmu kayan aiki na gari su samu waga matsala da muke ciki a rabu da shi na ko ina tiyo na hoshewa. kuma waɗanga shatununnukan da Direktor ya kawo mana mhm. Allah sa albarka Allah sa gwamnati ta bi idon gaugawa cikin gaugawa nazarin gaugawa kai ya zamo yau gobe jibi gobe a sa ido bisa shi da kokari ya tabbata cikin lokaci kalila. Mun gode kwarai da gaske. Musa Mamuni ta yaya za a inganta ayyukan wato wajen sarrafa albarkatun ruwa wanda muke da su a nan jihar Bauchi mun lissafa su a can baya. Akwai ruwan sama, akwai ruwan isa da kuma wato ruwan tafkuna. yaya kuke gani za a inganta su domin a sarrafa su kin san akwai abubuwa da yawa amma yanzu in an duba eh, me aka ce kama ruwa kuma a jara shi kamar gaya gaya ba tilas ne a ce ruwan shi an yi rishiya a'a ba ci isa gaya ya ce ana iya a yi infrastructure na captage ruwa hmm. eh, kuma a jara shi kuma duka gaya zuwa halama kilometra eh, arba'in halama hamsin ana iya a yi distribution mhm. kin gani wannan yana jara matsaloli na ruwa da dama insha mhm. Allah wannan mhm. na fari kenan to madalla ni biyu shine eh, rijiyoyi kamar horash yanzu in an duba da dama ana yi horash wurare da dama to forage ma eh, yanzu kudin forage. Eh, ba yawa ne kaman da saboda muka samu kamfanoni wanda suke yi furaje eh, akwai da dama a cikin kasa hmm. kuma ba da miliyoyi da yawa ma ana iya a samu furaje yanda haji aka di tafadi. fadi aka ne muke so a yi eh, cikin abin game aka ce gonakin nan a gani gonaki wanda ba su nesa da ju a yi abin game aka ce furaje a yi ma mutanen forage na daji ma forage an ce forage na daji forage pastoral yan da director ya kawo shi pastoral dai ne saboda dabbobi ko suna cikin daji su samu ruwan sha amma ba dabbobi kadai ne za su sha in an yi forage pastoral na kowa ne dabbobi suna sha mutanen ma suna sha hmm. insha Allah ta'ala hmm. wannan na fari kuma harkan zancen kayayyaki eh, na gari da hajja kadita ta fadi ina gani kamar a nan Nijar a yamai ma ni wajen gamkale ne ko saga ne wata rana na ta yi na gani akwai wani babban kamfani masu yi tuyukan nan to kuma tuyukan nan na gari ne saboda ni ina gani irin su ne ake dauka ana ga yi ana ga yi forage ko ko ana ga yi rakurama insha Allah ta'ala da dama ma'aikatan mai kula da mai aka ce spain da spain da nigerian da zo mm. sun duka gaba daya dai mm. a sa civil de communication na sadarwa mine ne saboda mine ne na ce cellule de communication wanda zai ta yi yana lura ko ina cikin gidajen cikin kauyuka ya gani yanda harkan ruwa ya ce. sannan an yi enquete an gani yanda abubuwa ya ce sannan a zo a gani a tautauna a gani wani iri labari ko mine ne ya kamata yi saboda mutanen su sama su umfana da ruwa su umfana da ruwa yadda ya kamata ka a bata ruwa ba su kula da communication ko kadan kuma duk inda babu magana tsakanin mutane inda ba a ce wa mutanen ku yi haka ku bari haka ga hanyar da ya kamata a ku bi ga hanyar da bai kamata ba ga illoli da wannan abu yana iya ya kawo mini ga alheri da wannan abu yana kawo mini in ba kullum a ce shida wallahi kasance ma mutum mai saurin mantuwa ne eh, abin ga mantuwa ne kuma in ya bari sai ya yi wani abu sai dai ya samu matsala sannan a ce akwai matsala mm. amma solidar communication ya kamata a kafa kuma solidar communication a yi abin da zai sa kullu yana ga aiki kullu yana ga ba mutanen jawabi kullu yana ga duba matsaloli da mutanen inda suke eh insha ta'ala ga magana ta madalla director na saki dawa bangaren ku kamar yadda suka faɗa wato Musa da kuma Hajji Hakadi Yaro ganin cewa sun ce ana iya cewa ɗari bisa ɗari an kusa cimma ɗari bisa ɗari na wannan matsalar ta ruwan sha wace hanyoyi ne kun bi kun magance wannan matsalar to lalle ni tun da ranar ne kama aiki mhm. karshen shekara wagar ta shige 2023 mhm. in fara gamuwa da mai girma gwamnan jiha general da brigade iromaru maro abinda ya ce min shi ga abin daga cimeto a kwarya matsalar ruwa cikin garin dosu akwai foraji uku wanda ya kamata a yi wanda guda wannan hanyar dogon duce inda ada shaton nan mm. wanda sun gani kwanakin bayan nan an yi ta fama saman shi ya ce shi abin da ya shige so a musan duk dubarar za mu yi kahin a ce azumi gashi nan ya gabato gara azumi zai faɗowa cikin lokacin rani a san mu san dubara za mu yi waɗannan akalla wannan furaji uku wanda ya kamata a yi tun bara ya kamata a ce sun fara aiki sun kare kuma sun fara aiki to wannan kuma haka Allah ya taimaka haka an kai to wannan shi ya kawo wannan canji gaba ɗaya Mm. cikin garin dosu na'am eh. masha Allah ma sauraro kewaye da ni a wannan teburin ina tare da abubakar uh, wato muhammadu wanda aka fi sani da abdulsalam daraktan jihar a hukumar kula da ma'aunin ruwa a yankin doso kana kuma ina tare da musa mummuni mamba na kungiyar masu amfani da ruwan sha a doso da kuma madam kadiyaro wakilar kungiyoyin mata a jihar doso ina son in ji shawarwarinku na karshe a wannan dandalin na mahawar studio Kalangu zan fara da ku Musa Mummuni. Eh, sai mu ce mun gode sosai da Studio Kalango yana eh, yana tunatar da mutane da waɗannan irin mahawar. Ya kamata su ci gaba da shi musamman ma abin da shi ce ga yi mini dadi ne da su cege shi da halkin halsunan namu halsunan gida eh halsunan gida da hausa da zabarmanci da buzanci da hillanci da barbaranci da komi wannan ina ga jin dadi shi saboda mun kace tun lokaci tun da ne kullu ina ga ce ma duk abin da ake yi da turanci kamar banza ne insha Allah ta'ala wanda suka yi turanci akwai wuya su sace kuma akwai wuya su yi abin da ake gaishe amma mutanen wanda suna ga amfana da eh, harsunan namu mutanen kauye insha Allah in sun samu labari sun san menene abin na alheri kuma abin wanda ba na alheri ne ba za su dauka hanya na alheri na gode mhm. studio eh, kalambu dai ya ci gaba da waɗannan eh, mahaurori insha Allah ta'ala a kowane lokaci malama kadi yaro menene ne shawara ku ta karshe to shawara mu ta karshe dai kamar zan goya ma Musa. Director Musa goyon baya. Mm -hmm. na duk abin da za a yi a karfafa bisa halshinanmu paske sako ya zahin kai kenan a kwatamce ina so studio kalangu da ma'aikatan ruwa da gwamnatin da kan kanta su mhm. kulla hulɗa da ka a ce sai an tuna a kebe wuri lokaci zuwa lokaci kamar yadda suna saba yi ana nan ga yi mai bai isa ne ba a ƙara bisa kan mahawarorin da wayewar kanun da ake ma mutane bisa halshoshinmu paske yau ba bakin ga da muka yi nana inda ba ai zato ba yake kaiwa babu shakka paske mun yi a harshen da ake so a ji mun yi a bisa kan abin da mutane za su gane menene manufar da ake nan gaye mhm. kuma an san bisa kan me an kai muhawarar ga kenan wannan hulɗa muna so ku ci gaba da shi ku ƙara ma ma'aikatokinmu ƙarfin gwiwa wajen zuwa gwamnati su ma a ƙara musu zuwa wajen ku don mhm. a kare bayyana abubuwa da yawa ba ma bisa kan ruwa ba mhm, mhm, bisa kan zamantakewa mu na yau da kullum ma in ana yin shi bisa halshe halshe na muna na wanda da mun ka gada sako mm. ya hikai da mu zo mu ce sai mun yi halshen wani da yake cikin girma muka koye shi kira ta na biyu wajen gwamnati ne gwamnati ya diba cikin lokaci kalilan tunda muna da shan ruwa bisa kan ɗari muna da sattin da biyar. Mm. game da gyare mu a ce nan da shekara guda zuwa biyu a ce mun same shi kashi ɗari bisa ɗari. Bai ya yi wa ko gwamnati in bai ba ma'aikatanmu eh, na ruwa ba a ba su kayan aiki ba ba a daha musu ba ba a ba su eh, ƙarhin gwiwa ba kuma in ba a nan ga ƙara musu eh, formation mhm. a ba a nan ga ƙara musu a ƙara musu kuma mhm. kuma muna so jihar doso ta zama dubi ga duk jihar Nijar don akwai kayan aiki akwai ƙwararru matsala kowace iri ce ana iya cin mishi kamar yadda ma'aikatan mu na hannu suke na eh na ruwa suke nan gaye eh, kira na kenan madalla darakta da kiran ku na karshe biska wanda muhawar da muka tattauna to madalla malama na sai mu gode ma Allah mu gode ma studio Kalangu da gora mana wannan rana mm-hmm. kamar wadda magabata sun kawaɗi lalle abu ne mai kyau mm-hmm. musamman wanga da kuka bari muna yin cikin harshen mu wanda muka gada wanda mm-hmm. jama'a za su saurare mu a kai tsaye kahin in yi kiraye-kiraye zuwa ga fannuka daban-daban sai mu ka godiya mu ga magabatan wannan kasa musamman general da brigade abdulrahman chani wanda har kullum ban gajiya da hodi mun san abin da ka kime tuwo a kwarya shine ganin yan Nijar ta ci gaba hmm. kuma kullum ban gajiya da hodi na ce wani mutum ne wanda ni ban gajiya da hodi na san shi paske na san abin da ya yi cikin fannin ruwa a jihar Hilinge wadda ni iko lokaci mai dama. Akwai shekara shekara da in mun kace in mun kace mu zana kamar partner wanda sun kai investir cikin shekara sai in ce ma yalla shine na harko an tanki prive shine na harko cikin shekara na mance shekara ko wuce shekara ta ujus amma shekara na in mun kace sta shine ma na harko cikin ma hada ma aka sa project project shi zai zama zai zai zai cikin sahun gaba. Kun ga wannan mutum ne kenan mun san abin mun san da fannin ruwa musamman ban shiga fannin wani amma na san da din ma Najeriya duka suna kimetuwa ƙarya mm. in dai abin da zai sa dan Najeriya ya wadata eh. kuma godiya Muhammad sama kullum kullum ne kamar wadin hudi dazu zuwa ga mai girma general da brigade eh, Iro Umaru na Jamhuriyar Jamhuriyar Jaha kamar mm-hmm. wanda shi kullum bai ga jihar turatar da mu shi ma muna muna muna zan jira mishi muna zan jira mu duk magabata wanda ke yaƙi don saboda su ga 'yan Nijar sun samu ruwa masu kyau wadatattu paske ruwa ruwa abinda ake so a samu ruwa wadatattu kuma masu tsafta kuma a samu muhalli na kwarai musamman minista mai kula da ruwa da tsafta da gandun daji mai girma colonel abdullahi mai zama kan kundi diba cikin rafar zan dikatar 2023 akwai kiran da ya yi ga mu ma'aikata na cewa shi gurin shi mu diba mu gani gurin da an kasa na kasa don saboda 'yan Nijar su wadatu wani inda ba a kai ba mu yi kokari mu ga kakada a kaiwa wannan gurin mu diba mu gani yadda za a rage wani ba za a rage bambanci wanda wanda bai da adiba a gani inda ya kamata a sa wanda ya kamata a taimaka mana baya a jayo kowa ya tafi gaba dai na ruwa kamar nake muku ruwa su ne rayuwa in babu ruwa babu rayuwa kenan ko babu wanda bai son ruwa wannan wannan ma musamman godiya ce ga magabata yanzu kira wanda nake yi da mm. gwamnati gwamnati kamar wanda magabata ne magabata nan sun ka faɗi mhm. muna son wannan proje na na gorin na a gawar za a yi a gaggauta shi a gaggauta shi kun ji na ke muku za mu samu foraji 24 nan da akwai goro wanda za a yi shato guda biyu masu doka tono a 2 mm cube 2 mm cube to kun ga abu ne wanda in an ka shiga gaskiya wada eh, mishkar suna garin da su za a samu ki gaba kwarai kuma masu hannu da shi ne kun son su ma su kara daha muna kuma su daha muna cikin eh, cikin aminci mhm. cikin aminci cikin sanin ya kamata don idan me nake haka nan in kun diba fannin ruwa eh. kuma abin ban abin daga abin ban takeici sai ku ga general lamba mu matsala daga mu wajen fannin hydraulic mhm. sai ku ga wanda daga zawwa su samu dan dan mi sai ka ga sun zo sun sun yi dan shaton su ba mu ba mu lokacin mai ba su da labari mu ba mu ma'aikatan ruwa ba mu da labari sun zo sun yi shaton su su inda suke so ba inda mu koko meri muke so mu mun ka san ga inda ya kamata a yi shato don saboda indicator na saboda indicator mu su tai gaba dan inda inda ake da bukata mu mun ka san ka'idodi wanda mun ka aji in rija zaka yi ga ka'idodin da muke son kai rija wanda gwamnati ta aji in shato zaka yi in karamin shato ne in mine ne ga ka'idodi wanda zaka bi kamar da kun ji hari musa ya zancan tuna tuna kalitan tuna da sauransu dun muna da ka'idodin to ka ta kai abinka ba mu sani kuma kana son kuma gobe in ana kira masu masu tallafa ma gwamnati mu kawo sunanka ba mu kawo sunanka ma ba mu kawo sunanka eh me kai ka ta kaje ka da ka da kudin ka da ka dawo to dan shi ne muke so kamar wanda wani wani wani magabaci ga hudi mm. yace duk abin da zaka yi dan ni ba tare da ni ba to ka tabbata ba shi dan ni ba mun gode kware da gaske director eh, Allah ya sa wannan kiran ya shi gaskiya madalla masu ina gani mun zo karshen wannan tattaunawa mai taken wato matsalar samar da ingantattun ruwan sha a garin Doso a Nijar cikin wato karkaran yankuna da dama ne ke fama da wannan matsalar na karamcin ruwan sha isassu a jihar doso dai a matsalar ruwan sha abu ne da mai tarihi wanda kuma ke buƙatar hukumomin ƙasar su kula kwana kuma su sa idon basira su kan wannan lamarin a nan za mu dasa aya masu sauraron mu godiya ta musamman tashe a gare ku da kuka ba mu damar samun damar tattauna da ku da kuma shigowa cikin wannan daddalin na muhawarar studio kalangu mun gode malam abubakar wato darakta mai kula da harkar kula da ma'aunin ruwa a jihar doso musa mummuni na kungiyar wato masu amfani da ruwan Aisha a jihar Doso da kuma malama Kadiyaru wakiliyar kungiyoyin mata a nan jihar Doso godiya ta musamman ta ce a gare ku idan wato kuna son ku sake sauraron wannan shirin da muka tattauna a kai sai ku hanzarta kai tsaye bisa kan yanar gizo ko kuma mu ce internet na wato studio kalangu www.studiokalangu.org ni na Hadiza Hassan ke cewa a futa lafiya masu sauraron mu.